بسم الله الرحمن الرحيم قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالي جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شددا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا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 dukkan yabo da godiya da jinjinawa su tabbatar ma Allah mai girma da daukaka wanda ya nuna muna wannan safiya ta ranar asabar sha biyar ga watan ramadana ya jiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da dari hudu da shekara arba'in da shida wanda kuma shi ne sha biyar ga watan march miladiya da da biyar. gamu a wannan masallaci da ke farfajiyar wannan makaranta mai albarka ibn shu'aib al-islamiyya domin ci gaba da gudanar da tafsirin na alkur'ani mai girma wanda muke wa iyaye mata a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana idan ba manta ba muna cikin suratul jinni wato sura ta saba'in da biyu kuma a darasinmu da ya gabata mun kai ƙarshe aya ta uku har ma mun kai aya ta shida to amma saboda wata munasaba to za mu dawo aya ta hudu mu tashi a kanta saboda sun yi kama da juna domin magana ta tashi gaba daya dama ana magana da muminna aljanu ke fada bayan sun saurari alkur'ani daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sun koma su yi bayanai masu tsawo to ina son mu daga inda suke cewa wa annahu kana na ya بسم الله rahim. وإنه كان يقول سفيهنا على الله شددا aljanu suna bayani game da abin da ya shafi yan uwansu kama da muka gabata a jiya cikin aljanu akwai na ƙwarai sannan kuma akwai miyagu to nan yanzu sai suka ce wa innahu kana wa annahu kana yaqulu safihuna ala shadada wannan kalimar ta wa anna wa annahu ta maimaitu a cikin wannan sura a kusan wuri goma sha hudu tana zuwa da wannan sai didada akwai inda za a karantawa da wa anna akwai inda ake karantawa wa inna akwai inda aka yi ittifaqin fataha ce akwai inda aka yi ittifaqin kasara ce sannan kuma akwai inda ake da sabani sauraka kaga kenan kashi uku ne akwai wanda an yi ittifaqin annahu ne akwai inda aka yi ittifaqin inna ne akwai anna akwai inna akwai kuma inda ke da saɓani tsakanin makaranta tsakanin alkurra'u wato ta a cikin alkur'ani da yawa alkurra'u sab'a akwai wanda suka karance shi bi fatahil hamzati cikin wa'annan akwai wanda kuma ya karance shi bi kasariha amma ɗaya daga cikin manya-manyan malamai sai ke ya yi musu waton aji-aji sai ke cewa anna al-mushaddada fi hadhihi sura ala thalathata kasami anna mai shadda a wannan sura kashi uku ne akwai kismi wanda bai da wawun akwai kismi wanda ke da wawun wa anna akwai kuma anna kawai babu wawun shi wanda bai da wawun wanda bai da wawun to shi duk inda kaga babu wawun cikinta to kira'a gudana akwai wurin babu ta biyu ko dai anna mai fataha ko inna mai kasara in dai babu wawun a gurin to kira'a guda ce kamar misali kul uhiya ilayya annahu istama'a kaga babu wa wuri kul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru wannan duka masu kira'a gaba ɗaya annabi karanta ba wanda yake kul uhiya ilayya innahu istama'a duka annahu ne duk qurra'u gaba ɗaya an gane wannan to wannan kenan sai kuma wanda shi kuma yakan zo da kasara kamar inna sami'na qur'anan ajaba inna sami'na qur'anan ajaba kaga shi ma bai da wawu to wannan shi ma kansa duk qurra'un gaba daya sun ittifakin cewa kasara ce ba wanda ya karanta da cewa anna sami'na qur'anan ajaba duka inna ne kenan in dai babu wawun kakka ma ɗauka cewa wai kira'a biyu ta ko uku ko mm da kaga babu wawun kira'a guda ne in fataha ce fataha ta in kasara ce kasara ce kun gane wannan to sai kuma wadda ita kuma take wato ah, kashi na biyu kenan kashi na biyu shine wanda ke da wawun wanda ke da wawun to cikin wanda ke da wawun wawun wawun kusan wurare guda goma sha hudu ne adda wawun cikin wuraren nan guda goma sha hudu to ɗaya ce kawai babu sabani cikin wa'in da ke da wawu ɗaya ce kawai ba ta da sabani sauran duka suna da sabani ɗayan marar sabani ita ce wadda ke da fataha wa annal masajida lillahi falata da umar allahi ahada to wannan wa annal masajida dinnan kwata-kwata malaman kira'a fataha suka sa mata <laughs> gane ko babu wanda ya karanta wa innal masajida lillahi duk qura'u gaba daya duka wa annal masajida ne to kaga ita tana da wawun tana da wawul adaf amma kuma sai aka zo babu sabanin kira'a kamar yadda mara wawun duka ba su da sabani to cikin mai wawan an samu ɗaya mai sabani ai wanda bai da sabani shi ma ɗaya wanda bai da sabani sauran duk suna da sabani amma wannan ɗayan ita kaɗai ke bata da sabani an gani ah, sai wa annahu lamma qama abdullahi to shi wannan yana da wawu to shi an samu sabani amma sabanin ba mai yawa ba mutum biyu ne kawai suka yi masa kasara cikin ƙurra'u sauran duka fataha suka yi masa ina sai mu cewa dukkan inda ke da wawun akwai saɓani in ban da wa'annan masajida sai dai kuma cikin wa'inda ke da saɓanin akwai wanda wato kusan 50-50 ne amma ɗayan to mutum biyu ne cikin ƙura'u suka karanta da waton kasara shine wa annahu lamma qama abdullahi duka qurra wa annahu suka karanta in ba mutum biyu ba su suka karanta wa innahu lamma qama abdullahi ibnu amir da abubakar su kawai suka karanta da haka yanzu cikin goma sha biyu a sha hudu an hidda nawa an hidda biyu ɗayan ba sabani ɗayan akwai sabani sabanin karami to saura nawa kenan cikin sha hudu saura sha biyu to sha biyu ne su ne 50-50 ne cikin kurrau. su ne ko ina wani wasu su karanta da fataha wasu su karanta da kasara kamar wa annahu ta'ala jaddu rabbina kaga akwai wawun gurin shi an na daya wa annahu kana yaqulu kaga shi a na biyu akwai masu cewa wa annahu kana yaqulu akwai masu cewa wa innahu kana yaqulu akwai wa anna zananna wa anna zananna ko wa inna zananna akwai wa annahu kana rijalun akwai wa innahu kana rijalun dudde ne wa annahum zannu wa innahum zannu da kowane ka karanta duka dai ne wannan babu saɓani a cikin alqur'a gaba ɗaya wa anna lamasna wa inna lamasna wa anna kunna wa inna kunna wa anna la nadari wa inna la nadari wa anna minna salihuna wa inna minna salihuna wa anna lamma sami'na alhuda wa inna lamma sami'na alhuda wa anna minna almuslimuna wa inna minna almuslimuna to na sune guda goma sha biyu wanda ke cikin wannan sura wayanda kuma ko kone daga cikin su karanta wato kone yazo da irin tashi kira'a bi ma'ana kashe-kashen su kenan a cikin wannan sura yau za mu tashi inda malaki Allah ke cewa wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shadada wawaye daga cikin mu aljanu ke wannan maganar wawaye daga cikin aljanu sun kasance suna fadin shadada wato magana mara kyau wadda ta wuce iyaka wadda ba adalci ba cikin wawaye daga cikin mu kenan nan suna nuni cikin aljanu akwai wawaye masu fadin magana mara kyau sannan cikin aljanu akwai mutane kirki wayanda su kuma suna faɗin magana mai kyau wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shadada sai Allah ce a gaba وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا suka sake gaya ma mutane su wa anna lamasna samaa mu mun je sama domin mu je mu sauraro abin da aka yanke hukunci mu dawo da shi duniya fa wajannaha muka samu wannan saman muli'at an cika ta da harasan masu gadi wa shuhuba shadidan harasan shadidan masu gadin masu tsanani bayan da babu sassauci masu gadin sama masu tsanani wanda sun yi karhin aljani mun same su kin suna gadi wa shuhuba kuma ga yula na wuta wanda idan ka je za a amfani da wannan yulan a saboda ka kusan da cewa akwai matsala wannan ce ta sa da suke faɗi aka yi wannan suka zo suka je suka didibo suka gano dalilin da ya sa aka tsare su aka hana musu zuwa wannan sama na'am wa inna zananna allan taqula lis wal jinnu ala allahi kadhiba suka ce mu can da ba mu yi tsammani ana samun mutum ko aljani ba mai faɗa ma Allah ƙarya da mun dauka duk daidai ne ake biyayya ake ga Allah ba wa Allah ƙarya amma sai yanzu muka gano cewa cikin aljannu akwai masu wa Allah ƙarya cikin mutane kuma akwai masu wa Allah ƙarya wa anna zananna allan taqula al-insu wal jinnu ala Allah kadhiba da shine zaton mu ba ma tsammanin mutun yayi yawa Allah ƙarya ba ma zaton aljani yawa Allah ƙarya amma ta bayyana gare mu ashe cikin aljannu akwai makaryata kuma ƙaryar ma Allah ake wa ƙarya cikin mutane akwai makaryata kuma karyan ma Allah suke wa karya ومن أظلم ممن افترى Wa الله الكذب ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون Allah ce ba wanda kai azzalumi ba wanda zalincin sai kai zalunci mutumin da ke wa Allah karya. to ashe kuma mun samu masu wa Allah ƙarya cikin aljami kuma mun samu masu wa Allah ƙarya cikin mutane sai yake gaba وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا wa innahum lalle su wa'annan mutanen zannu sun yi zato kama zanantun kama da ku aljanu kuka yi zato kenan miyagun mutane cikin kahirrai sun yi zato kama yadda ku miyagun aljanu kuka yi zato allan ya ba'asa Allahu ahada Allah bai da kowa ba haka arna mutane ke cewa ba cikin banu adam haka arna su ma aljanu ke fada kenan da mutane da aljinu akwai wanda ke damani babu tashin kiyama kama zanantu iri yadda kuke zato ku aljinu wanda ba ku da imani Allah ya ba'ata Allahu ahada ba Allah ta da kowa ashe Allah na tayarwa gashi mun jiyo daga baki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na'am okay وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئ حرسا شديدا وشربا وأنا كنا نقوم وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا التي وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع muna zama a saman nan gurarin zama inda muke zama domin mu ji abin da aka yanke can sama sai mu zo mu gaya wa mutane muna samun guri mu zauna to amma yanzu kan an riga an hana muna saboda ka faman ya sami il'ana wanda ya je yanzu ya saurara ya ji lahu shihabar rasada zai samu yula wanda aka aje don jiran ire irinsu masu zuwa su sauraro yula ta je hushi saboda yanzu ba da amar zuwa kenan sai Allah yake yi وإنا لا ندري أشر نريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا mu ba mu sani ba shin Allah yana nufin alkhairi ga wa'annan mutanen na duniya da ya aiko musu da manzon ko ku arada bihim rashada ko yana nufin shiriya ce gare yana nufin bata ce gare su ko shiriya yake nuhi ga mutanen kasa wallahi ba mu sani ba amma dai ga abin da ya faru ga abin da muka gani ga abin da muka gani sai Allah ke gaba wa inna minna salihuna wa minna duna zalik wa inna dara'ika idada mu a matsayin mu na aljanu wa anna minna salihuna ma akwai mutane kirki wa minna duna zalik akwai inda ba su kai hakan ba kenan akwai mutane kirki na koli koli akwai masu bi musu akwai masu bi musu akwai masu bi musu har a zo ga babu albarka na kasar duka ina wata ga ya sace duna zalika don duka duna zalika ya dauki wayannan wayanda kusa saka salihuna da masu bi musu da ba su bi musu har na kasa to duka akwai su cikin mu kenan nau'i nau'i ne mu kunna tsara'ikaki da da mun zama ɗarikoki daban-daban da irin tashi ɗarikar kenan da irin tashi hanya haka muke ba ɗaɗɗaya muke ba ya sa ni gaya muku shekaran jiya cewa su ma yadda kuka gane mu haka ko cikin musulman kala-kala ne daban-daban ne akwai ahli sunna cikin ahli sunna akwai salafiyya akwai wani akwai wani akwai wani akwai wani in ka koma haka suma akwai wani akwai wani duka kunna da ra'ika ki da daban-daban muke Allah ka shirya mu sai Allah yake وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا ظننا ممي دمانين أن لن نعجز الله باما فين كرفين الله إيا بنا ظننا نعلم منا ديكيني mun samu yakinin tabbas ba za mu iya gajiyar da Allah ba kenan ba za mu iya fin karfin Allah ba a doron kasa walan nu'jizahu haraba ba mu gajiyar da Allah a wajen gudu kenan ba inda zamu je mu guje ma Allah ba za mu fi karfin Allah ba ba za mu iya guje ma Allah ba wannan shine abin da muke da yaqini yanzu kan saboda mi saboda sun musulunta sai mi wa inna lamma sami'na al-huda amanna bi hmm. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا Allah ce wa anna lamma sami'na al-huda suka ce mu lokacin da muka ji shiriya daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amanna bihi mun imani tunda mu riga mun jiya daga manzo Allah to mun yadda yanzu kan faman yu'min bi rabbih kuma muna shaida muku duk mutumin da yayi imani da ubangijinsa Yayyade da abinda manzon Allah ya zo da shi fala ya khafu baghsan baya jin tsoron a rige masa wani aikin sa da yi na lada don Allah bai zalunta sai rige masa in kai ibada gwargwadon ibadarka ita ce za a baka ba a rige maka sai dai a kara maka wala rahaka baya jin tsoron a zalunce shi a kara mai laifin da bai yi ba a sai dai a bashi daidai laifinsa in lada ne sai dai a bashi sama da ladan da ya aikata amma ba a rige masa in zunubi ne ba a kara masa sai dai a rige masa wannan shine adalci na Allah zaka iya yin zunubi Allah ma ya yahi ma bai ko kama ka da lifin ba zaka iya yin aikin lada ɗaya Allah ya baka miliyan ɗaya an gani su wannan aiki alkhairi wajen lada Allah sai dai ninka ma bai rige maka aikin zunubi shi kuma Allah sai dai ya rage ma shi bai kara maka saboda ka duk wanda ya imani da Allah daga cikin mu fala ya khafu bakhsan baya jin tsoron a rage masa aikin sa na alkhairi wala rahaka ko kuma dauko aikin da bai yi ba na zunubi a bashi babu wannan sai mi wa inna minnal muslimuna wa minnal qasidun فمن اسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا منا المسلمون cikinmu mu akwai musulmai cikinmu akwai musulmai cikin aljanu wa minnal qasituna cikinmu akwai alqasituna azzalumai wannan kalima ta kafun sinun mimun kistu kenan tana ɗaukar kishiya da kishiyarta sai dai kuma sai an mata ƙari yanzu kaga ƙasi tuna ya zama mi ya zama azzalumai amma idan ka ce almukusi tuna ya zama mi ya zama su adalci kaga mi ne kasa in ka ce aka sadda yuqsidu qisdan kaga ya zama mi ya zama adalci so kalimar tana yi daukar adalci tana yi daukar zalunci sai dai dada eh, eh, shi in za ka jam'i su dole ka ce tuna. su kuma sai ka ce masu jam'i sai ka ce musu tuna. ina fata an gane wannan to Allah ka raba mu da zalunci tuna masu zalunci kenan cikin ma akwai masu zalunci Fa man aslama wanda ya mika wuya zuwa ga Allah fa ulaika taharraw rashada wa ina sun kirdari shiriya Allah ka sa mu daga cikin su wa ammal qasituna وأما القاسدون فكانوا لجهنم حطبا وأما القاسدون أما وإن a القاسدون ني to fakanu li jahannama hataba sun zama itatuwan da ake kunar su wato sun zama itatuwan jahannama kenan za a sa su ta jahannama su zama itatuwa na fura wuta jahannama saboda zalunci kala biyu ne akwai zalunci wanda kake wa Allah akwai zaluncin da kake wa dan adam cikin zaluncin da kake wa dan adam akwai wanda kake wa kanka akwai wanda kake wa wasu amma babban zalunci shine zaluncin da zaka wa Allah shine ka dauki haƙƙin Allah ka ba wani wanda ba Allah ba shine shirka Allah ka raba mu da shirka so na azaluma Allah ce duka suna cikin wuta kuma sun zama su ne eh, itatuwa na kunar wutar jahannama an rama dalilin da yasa mun koma daga baya amma dai mun tsallaka wata ayyar da ya kamata mu koma mata dazu ka tsallako muna ita sai yanzu nake hangonta wannan kana rijalun minal insi ya'uzuna وإنه كان رجال ya الإنس يعوذون برجال من jinni فزادوهم رهقا hmm. wannan aya jiya muyi bayanin ta amma dai a gurguje ina son mu yi bayanin ta a gurguje yanzu ko kuma a tafsilan wannan aya da Allah ke cewa wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzu nabi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa su aljanu ke gaya ma aljanu ƴan uwansu cewa akwai wasu mutane cikin ƴaƴan adam Wa'inda ke neman tsari ga aljanu wanda wannan neman tsarin da suke nema ga aljanu sai su aljanu suka gane cewa ashe mutane banzana da suna tsoron mutane ne amma yanzu da suka ga cikin mutane suna zuwa suna nema aljanu ya kawo musu dauke suka ga mutane har tsoron aljanu suka yi shikenan suko sai suka bar tsoron mutane an gane wannan idan baka tsoron Allah aljani kake tsoro to shi aljani sai daina tsoronka amma idan kai kana tsoron Allah shi ko aljani sai ji tsoronka wannan shi ne kawai a ah, bari mu ji abin da malam yake ambatowa game da wannan nukuda ɗaya daga cikin malamai masu tafsiri yake fada yake cewa 'Kala sahibul kashaf warraqu gishiyadul maharib wal ma'ana yake abinda ke nufi annal insa bisti'azatihim bihim ay bil jinni zaduhum kufuran wa takabburan kenan wannan abin da mutane ke yi suna nema aljanu su kawo musu dauki su biya musu bukatocinsu to sai su da kansu suka kara ma aljani girman kai wa zalika dalili ku shine annar rajula min al-arab an sami mutane daga cikin larabawa wayanda suke yaya adam ne kana iza amsa fi wadi kafrin idan yaje da marice yana son ya sauka a wani hili ko wani rahi yana son ya sauka a wannan gurin fi babu masayirihi lokacin da yana cikin tafiya yana so wannan gurin ya zama nan zai sauka cikin daji ne wa khafa ala nafsihi yana jin tsoron kila akwai wani abu nan da zai iya cuta masa kala sai kaji yace a'udhu bi sayyidi hadal wadi min sufaha'i qaumihi ina roƙon tsari daga shugaban wannan rahin kina aljani da shugaban wannan wurin daga sharrin sufaha'ihi wawaye daga cikin wanda yake jagoranta sai a jikana na to shikenan shi wannan shugaban zai kare shi ba zai bar wawaye su taba shi ba har ya tafi ko kasan nan ba haka muka tashi koko alaramma ko da kai kila cikin birni ka tashi baka san wannan ba in ka ga in mutum zai sauka aure sai ka yana cewa sarbo sarbo sarbo sarbo me yake nuhi da sarbo wai Allah ya tsare shi wa ba Allah ya tsare shi ba aljanin da ke wurin babba ya kare shi daga wannan wurin ko da gidan tururuwa da eh, mutum bai zuwa gidan tururuwa kawai sai ya ce sarbo-sarbo wai eh, gidan tururuwa ne aljani na aure nan saboda kaso so aljanin su kare shi mai gidan babba cikin aljanin su kare shi ban sani ba ko ta kalimar da ake faɗi irin wannan bayan wannan wanda bahaushe ke bala na neman tsari muna roƙon Allah muna roƙon shugaban wannan rahin ya kare mu daga sharrin wawaye daga cikin wannan gurin muna da wannan kasar haka ake yi haka ake yi fa idza sami'u zalika istakbaru su aljani in suka ji kai kayi wannan sai su kara girman kai wa karuka ce in in sunnal jinna wal insa alhamdulillah yanzu mu ne shugabanni na aljanu kuma mu ne shugabanni har mutane kaga har mutane sun zo suna neman alfarma mu mu kare su kada aljani yan uwan mu su taba saboda ka mu ne shugabanni har mutane ma mu ne shugabannin su wannan sai kara musu girman fazadahum rahaqa bi kara musu girman kai ai fazadal jinnu wal insu rahaqan bi giwaihim wa idlalihim listi'azatihim bi bihim saboda sun nemi taimakon su fal maqasudu abun da yake ni a takaice min al-aya al-karima bayanu fasadi ma kana sha'iyan fil jahiliya wato bayanin lalacewar da barnan da take yaduwa a can da cewa abun nan ba ba daidai ne ba barna ce ka zo kawai ka ce wai shugaban aljani ya kare ka ina Allah yake ka zo kawai ka ce aljani ya kare ka wai kada wani aljani abun ka wai shi babban ya hana ma wawaye waɗanda ba su da hankali su cuta maka wai aljani ya hana maka wannan wauta ce kuma wannan shine har yanzu ake tabire da shi domin duk mutumin da ke zuwa wajen boka mai kiran aljani yana zuwa wajen boka ne wai don bokan ya bashi maganin da zai kare kansa to shi kuma bokan abin da ke cewa aljani zai bayar kenan aljani zai bayar don a don wannan aljanin ya baka maganin da zai kare ka daga wasu aljanu tuna kai kasan da kai da kanka kasan aljani na cuta maka to wa zai kare ka sai shi aljani shi zai kare ka kuma daga wayanni daga wadancan to daga zuwa neman taimako ko neman biyan bukata da boka shi ko mai nema ga aljani kafirci ne kai tsaye wannan kafirci ne Allah shi kare mu bal wa fi ba'd bi'ati hatta al'ana malaki cikin wasu gurare ma har yanzu ma da muke magana min annal jinna lahum qudra wato mutane na daukar cewa aljanu suna da wani iko alan naf'i akan amfanarwa wa burri ko cutarwa wa anna ba'dun nasi wasu mutane kanu yalja'una ilaihim suna fakewa wajen aljanu dalaban liman fa'atihim wai don nema aljanu su amfanar da su wa aunahum wai don nema aljanu su agaje su ala qada'i masalihim wajen biyan bukatocin su har yanzu ana samun wannan daga cikin mi daga cikin mutane Allah shi kare mu aljani ba shi ne ke biyan bukata ba Allah ke biyan bukata Allah ya ce a gaba laramma ala tariqati la الطريقة humma an غدقا Allah mai girma da kuka yanzu shi ke magana da kansa, domin ya tabbata mana cewa da mutane da aljanu in mun bi Allah muna za mu samu arziki mai yawa a duk lokacin da muka sake kowa muka rike Allah muka sake kowa muka rike tauhidi to shi kuma Allah mai girma da daukaka zai muna budin da ba mu yi damani ba zai kawo muna budi ta bangaren tattalin arzikinmu zai kawo muna budi ta bangaren tsaro zai ba mu lafiyar gangan jikinmu zai ba mu kwanciyar hankali shi yasa Allah ce wa allaw ala tariqa da za su daidaitu akan hanyar Allah hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mu haɗu gaba ɗaya mu tsaya bisa ga abin da manzo Allah ya zo da shi mu tsaya bisa ga tauhidi Allah ce wallahi da duka zamu yi haka la'asqainahum ma'an ghadaqa da za mu azurta su da ruwa mai yawa wanda ruwa shine tushen arziki ruwa suna zama tushen arziki abdullahi dan umar ne a umar ibn khattab ne yake cewa ruwa tushen arziki arziki tushen fitina duk inda kaga ana ana samun ruwa zaka ga mutane suna arziki kudi ana samun kudi ana samu harkai ana samun abinci a je a dubu kifi a dubu gulagulai a yi ban ruwa a ɗibi shinkafa a ɗibi albasa a ɗebi dukkan kayayyaki na gona inda ke da ruwan kenan ya ce to daga nan kuma sai baɗala ta biyo baya sai ɓarna ta biyo baya da an samu ruwa an samu arziki to sai ɓarna ta biyo baya Allah ji kan shika bakar giro argungu wata rana ya ɗauke ni za mu je cikin nijar wajen dawa. sai ke ce mini dokta kaga abin da ke faruwa ce wallahi nan mun je kotono muka iske irin barnar da ake can abin ya bani mamaki to shine yake gaya mini cewa duk inda ka garuwa to da wahala baka iske wata fitina wurin nan ba ana barna ruwa zaka iske gulbi dai da ruwa mota gari a ruwa na zagaye da gari wallahi sai kaga badala wurin nan zinace zinace za su yawa fasikanci zai yawa a wannan gurin saboda za a samu arzikin shi ko adam ba kowa ke samu arziki ya zama mutumin kirki ba ba kowa ne ba yake in ka je kotono bakin teku in ka ga yadda ake badala sai hankalinka ya tashi yake in ka je ya mai can bakin ruwa barnar da ake sai hankalinka ya tashi in ka je Legas can bakin ruwa wayo ni Allah sai ni kara mai ce to ni kuma zama na Sudan na ga wannan sudan suna da ruwa idan ka je nilul abuyab ko ka je duwai ko ka je mai wurno ko ka je abun nan sinar ruwa za ka samu gurin su amma barna kam sai wanda ya gani allah shi kare ka yan makaranta yan jami'a zaka gani da marici yayi mazansu da matansu an yi bakin gulbi a je a haɗu a ta kiɗe-kiɗe ana tara yi wannan tare da wancan can wannan tare da wannan can wancan haka za ka same su bayan kiɗe-kiɗe da raye-raye bakin ruwa kuma larabawa ne duka musulmai ya musulmai kai sudan <laughs> sudan a musulmai ne amma haka za ka same su yan makaranta malam bakin titi ana kide-kide na rawa bakin ruwa haka za ka same su zaka duk inda ke da ruwa akwai haɗari shi yasa umar yake cewa ruwa mabudin arziki arziki mabudin fitina Allah shi kare mu wa allazi saqamu ala dariqati da sun tsaya ka hanyar gaskiya la ma an gadaqa da mun ba su ruwa mai yawa Allah shi لنفتنه فيه ومن na عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا تكاجي اكو bayan an samu ruwan me zai biyo baya linaftinahum sai mu fitine su sai fitina ta biyo baya ga ruwa ga arziki me zai biyo bayan fitin ruwan fitina linaftinahum fi don mu jarrabe su cikin arzikin nan da muka basu. sai ya zama duniya ta rude ka ka samu arziki yanzu ka samu kuɗi ga ni'imar ruwa na samun ka iskar ruwa na shaka na shaka sai kawai ka ba abin da kake shawa illa ka je kawai kai fasadi Allah ce to wannan ba shine ba wa man yu'rid an zikri rabbih duk mutumin da ya kauce ma hanyar ubangijinsa ya kauce ma alqur'ani ya kauce ma tauhidi ya kauce ma shari'a yaslukhu azaban sa'ada zai saka shi ya shiga azaba mai walhalas hawa mai hauhawa azaba ta duniya da azaba ta lahira duk mutumin da ya kauce ma karantarwar Allah abinda Allah zai mai kenan shi yasa sai Allah ke masa azaban su'ada azaba mai wahala as-su'adu wato takawa sama ka san takawa sama abu ne mai wahala to shi yasa sai aka ce haka azabar za ta zama wahala za ka zama cikin wahala azaba mai wahala kuma suka ce kamar sa'ad karuwa take musamman azabar lahira ita tattakawa take wannan da kake kanta a yau karama ce ta gobe babba ce ta hita ta jibi ta hita gobe haka ake tafiya kullum sa'ada sa'ada sama sama na kamar yadda ni'ima da jin daɗin aljanna kullum shi kuma sama sama yake yi sai kuma azabar kullum sama sama take yi to wannan dai yana nuna mana lalle ruwa arziki ne kuma idan muka bi Allah Allah zai babu ruwan kuma zai bamu wadatar amma in ya bamu wadatar to ciki akwai inda za su fadare ma Allah to su kuma za su shiga azaba ciki akwai inda za su wa Allah biyayya su kuma za su shiga aljanna Allah ka ba mu ikon tsayawa bisa ga tauhidin ka bisa ga shari'ar ka sai Allah ya ce a gaba وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الله يتي وأن المساجد لله lalle masallatai na Allah ne falata da umma Allahi ahada kar ku kira kowa tare da Allah masallaci na Allah ne saboda karka zo masallaci ka kira wani wanda ba Allah ba kamar yadda muke gani wasu na yi su shiga masallaci suna kiran wasu shehuna shiga cikin masallaci suna kiran wasu wanda ba Allah ba masallaci Allah ɗaya ke wa zikiri cikin sa Allah ake kira Allah ake bauta ma ba a kiran kowa a masallaci in ka zo masallaci kuma kai shirka ai abun yayi muni a can waje ma inda ba masallaci ba kai shirka ya aka kaya balle ta zo ɗakin Allah ɗakin Allah ka je kai shirka a cikin sa hmm? ɗakin Allah kuma ka zo kai shirka a cikin sa Allah shi kare mu eh, kama ba gobirin da ya je saudiya ba <laughs> da ya je makka a ah, dan uwansa ya je makka yar rasu eh, zai ya kace mai oh, oh, dan uwanka ya rasu maka yace to shi ya kai kai ne Allah <laughs> ya kashe kama baka je ba sai <laughs> ballin ta kaje ga kaka shi sai ka kai kanka sai Allah shi kare mu E to shine wai masallaci ta ka ce fa ka zo masallaci kai shirka mmm Allah ce fala ta dauma ma Allah ya hada kar ku kira kowa in ba Allah ba nan da Allah ce wa annal masajida lillahi masallatai na Allah ne wato nisba ce ta tashrifi an jingina masallatayin zuwa ga Allah don a girmama masallatan don girmamawa ga masallatan amma ba laifi ne ba ka jingina masallaci ga wani don a sani amma asali na Allah ne a magana da ka jingina yanzu sai mu ce masallacin ibnu Shu'aib ko mu ce masallacin bena ko amma asalin sanawa ne na Allah ne masallaci anguwar rogo masallacin mabera eh masallacin shehu masallacin bello amma nawa na na Allah ne amma ya halatta a jingina shi don a gane don in kace masallacin shehu masallacin Allah mun jiya masallacin bello masallacin Allah mun jiya da a za mu bambanta su kaga ba su ban duk in muka yi musu suna guda masallatan Allah masallacin Allah ba za mu iya ganewa ba to don a gane shi yasa sai a bambanta masallacin kaza masallacin kaza don a bambanta don mun ga manzo Allah shi ma yayi haka yace salatun fi masjidi haza sallah a masallaci na wanga bai ce masallaci Allah bai ce masallaci na don mi don a gane shi khairu min alfi salatin fi ma siwahu yake masjidu quba yake masjidul haram kaga ko ne sai jingina shi zuwa ga yadda ake ganewa amma asalin na Allah ne wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada sai Allah ce a gaba وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا وأنه لما قام عبد الله yadda al'amari yake lokacin da Abdullahi ya tsaya wane ne Abdullahi anan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tsaya yana karanta alqur'ani yadda uhu yana kiran Allah kadu ya kununa alaihi libada wai na aljanun kaɗan da sun zan masa shimfida sun zo su yi dafifi a gabansa ba masakar allura aljanu ne gaba ɗaya sun zagaye manzo Allah na karatu alkur'ani suna saurarawa sallallahu alaihi wa sallama na Allah sai an bace shi da Abdullahi wa annahu lamma qama Abdullahi wannan kalimar da Allah ya kira shi da shi ko wannan sunan da Allah ya kira shi da shi suna ne wanda manzo Allah yana son a kira shi da wannan sunan annabi na son kace masa abdullahi shi yasa ko wajen kalimar shahada in za a shiga musulunci sai ka faɗi ta wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasul muna shi da wa hakika annabi muhammad bawa Allah ne manzon sani manzo Allah ya fi son wannan sunan kace masa abdullahi shi yasa lokacin da wasu suka zo suna gida da shi suna cewa khairuna ibnu khairina kaza wa kaza take kai ka taya irin ma ba wannan da ke azaka in baka da hankali fadawa da ma ba sai ce musu kai tsaya ni fa ba kowa nike ba ni dan adam nike, dan mace nike mai cin alkadida mai cin tuwo saboda mutum nike abinda kawai za ku ce mini ku ce mini abdullahi wa rasulu ba wani yabon da za ka yi min wanda ya wuce ka ce mini abdullahi wa rasulu duk abin da zaka faɗa mini wanda ya wuce abdullahi wa rasuluhu to barna ta kawai zaka yi ni abdullahi ne kuma manzon Allah nake shi yasa Allah ke kira ni da wannan sunan wa annahu lamma qama abdullahi alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi الكتاب سبحان الذي bi abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله duka wannan yana nuna ma manzo Allah yana so a ce masa Abdullahi kuma haka Allah ke kiransa da Abdullahi Allah ka samu dace Allah ke cewa wa annal masajida lillahi fala da'u ma ya ahadan wa annahu lamma qama Abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada sai Allah yake قل إنما rabbi ربي ولا أشرك به أحدا نعم قل gaya musu lokacin da nake kiran Allah nake bautar Allah nan aljanun sun zo su yi dafifi a gabana kamar yadda Allah ya faɗa da kansa to ka sake gaya musu inna ma ad'u rabbi Allah kadai nake bautata ma lokacin da kuka zo nan kuka ina ibada ce karatu alqur'ani ibada ne to Allah kadai nake wa wannan lokacin da nake sallah Allah ne nake wa ibada shi kadai nake wa bana wa wani lokacin da nake zikiri Allah kadai nake wa lokacin da nake addu'a Allah kadai nake roko ba na kiran kowa falata da wala na da umma Allahi ahada ba ma kiran kowa in ba Allah ba Allah kadai muke bauta ma Allah kadai nake ba da urabbi wala ushriku bihi ahada ba na shirka da Allah da komai wannan shine matakin shiga aljanna ka zama baka bauta ma kowa sai Allah ka gamu da Allah haka wannan shi kadai ke sa mutum ya shiga aljanna kuma duk mutumin da ya rasu haka bai bautan kowa sai Allah zai shiga aljanna kuma ko rantsewa kai wallahi ba za ka yi kafara ba ka rantse dai ka ce wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa duk mutumin da ya mutu yana da tauhidi zai shiga aljanna wallahi ba za ka yi kafara ba sai ya shiga babban abin da zai sa ka shiga wuta shine ka mutu kana shirka amma in dai ka mutu da tauhidi wallahi sai ka shiga aljanna baka kiran kowa baka bautan kowa sai Allah wallahi zaka shiga aljanna so daga abinda wajibi mu kenan musammi musammi ne ne bautan wani musammi ne ne bautar Allah mu tsayi da ibadar kuma ga Allah shi kadai annabi yake man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nara wanda ya mutu yana kiran wani wanda ba Allah ba wannan ya shiga wuta annabi yace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai ya shiga aljanna wata ruwaya mallaki Allah la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda ya gamu da Allah baya shirka da Allah da komai wanda shi kuma ya shiga wuta sarka inda hak mutu yana yana da tauhidi ya mutu yana da tauhidi ba shakka zai shiga aljanna kuma ko rantsuwa kai ba za ka yi kafara ba sai dai akwai mutumin da zai mutu da tauhidi amma ya ce amanar wani ya ce amanar wani ya yi zalunci iri kaza ya tsiya amma dai babu inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya yahewa ai masa shirka Allah baya yahewa inda shirka ce ka mutu kana shirka baka tuba ma Allah ba ko ke mutu kina shirka baki tuba ma Allah ba ana zuwa wajen bokaye bokaye na cewa suna bada arziki kai ka yadda boka na iya bada arziki ko aljani na iya bada arziki ko kana zuwa kai sajada ga wani gumki ko kana zuwa kai sajada gidan tururuwa ko kana zuwa ka ɗebe tufafin ka zindir don yana dolo akwai masu haka zindir ya ka ɗebe tuwayi ne wai je dogo wata itaciya ya zo ya hada magani shirka ce wannan duka wanda duk ya mutu yana wannan Allah bai yahe masa in kana wannan kai tabbatar da ka tuba tun baka bar duniya ba Allah zai yahi maka in kina wannan ki tabbatar da ke tuba tun baki bar duniya ba Allah zai yahi miki amma ga yaghfiru ma duna zalika Allah yana yahi wanda bai kai hakan ba kenan duk sabon Allah da mutum ke yi in dai ba shirka ba to ko ya mutu gaban Allah bai tuba ba Allah na iya yahi masa kuma Allah na iya yi mai azaba sai dai baka san za a yahi ma ko za a ma azaba ba wannan baka sani ba amma Allah na iya yahewa wanda ya mutu yana karya wanda ya mutu yana annamimanci wanda ya mutu yana zina wanda ya mutu yana eh, eh, yana sata wanda ya mutu duk Allah na hadawa duka sai ce na yahi maka in ma haƙƙin wasu bayan Allah ne ya ce to bari in biya su kai kuma je aljanna duk Allah na iya yi ma haka yana iya yi ma haka to amma ha babu tabbas babu tabbas yana iya cewa sai kai hursunan wutar sai kai hursuna ka sa nan duniya alkali na iya yanke ma hukunci ya ce hukuncinka shekara hamsin gidan wuta kuma yanzu ka kai shekara hamsin a gidan gidan yari shekara hamsin dama kuma kana da shekara hamsin shekara rike kenan kaga so ya kai ka mutu can yana iya yanke ma wannan hukuncin amma kuma sai gwamna ce to na ya hema shi alkali ya kace yankewa gwamna ke zartarwa yayi ko bai yi ba an gane to haka na lahira ga hukuncinka zaka je wuta shekara goma amma Allah ce to na yahe ma je aljanna kawai ba sai ka je wutar ba ya Allah ka yahe muna Allah ka yahe muna wani kuma sai Allah ce kai aje aje kawai ku kyale shi je wutar je kai kwana kwana goma je kai kwana 90 je kai haka sai Allah yanke masa hukunci sai ce je Allah yana cewa qul inni قل إني لا أملك لكم برا ولا رشدا النبي قال يا مسو قل إني كجي كي مسني لا أملك لكم برا بانا mallakar cutarwa ولا رشدا ko شريروا duk abin da ya same ku daga waje Allah ne ni iyaka ta in gaya muku manzancin da Allah aiko ni ban iya kashewa ban iya rayawa ban iya saka wuta ban iya saka aljanna in ji manzo Allah duk bana iyawa sai abin da Allah ya yi قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا نجد من دونه ملتحدا har yanzu manzo Allah sake gaya musu manzo Allah ne ke cewa ya gaya muna gaya ma duniya qul inni lan yujirani min Allah ahadun gaya musu ba wani wanda ke iya kare ni in ba Allah ba babu shi ba wanda ke iya kare ni in yiwa in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya kuma haka take akwai mai kare manzo Allah in ba Allah ba to kai ma akwai mai kare ka in ba Allah ba babu shi yasa kullun cikin sallah kake cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma kuma kai kadai muke neman taimakon taimakonka saboda bai halatta gani ka kana neman taimako irin taimakon da Allah ɗaya ke yi ne ba ga wani wanda ba Allah ba ba laifi ne ba idan kake mai girma dan iya dan taimaka min da kyan masarar da za a yi min abinci gobe wannan kasan yana iyawa kasan yana iyawa amma yanzu misali sarki musulmi macudo ya bar duniya ko yana nan duniya duniyar ya bar duniya yanzu sai ka zo kawai ka yaka ka ce macudo don Allah taimaka min da gumin da zai dafa da za a dafa min yau macudo don Allah taimako min da gumin da za a dafa min gobe ku taimaka mini ka bani zaɓen nan da ke tafi Allah ya sa in yi nasara in zama kansila ko in ci nasara in zan dan majalisa ko in ci nasara in zama gwamna ko in zama shugaban kasa don Allah yana iyawa to irin wannan shi ake nufi da ibada amma do sallama ma mutum ka ce don Allah taimaka min da wani abu wannan baka yi shirka ba sai dai in baka shigo cikin da ya halatta su yi roƙon ba to ka saba ma Allah haramun ne kai domin rokon wani haramun ne in ba wa'annan da muka karanta muku hadisin wabita ba Allah ka samu gani to shine Allah ke cewa manzo Allah ka gaya musu lan yujirani min Allah ahadun ba wani wanda ya isa ya agaje ni in ba Allah ba walan ajida min dunihi multahada banda wata mafaka in ba ga Allah ba Allah ne mafakata Allah ne inda zan tsayawa in roke shi ne kawai zai kare ni ban da mafaka in ba waje Allah ba sai mi kuma Illa إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ban wani abun da nake iya yi muku illa balaga sai dai in yi muku da manzanci wannan ka ina iya yi muku shi Allah na aiko ni in zo in gaya muku wannan ina iya yi ne min Allah daga waje Allah wa risalati da kuma sakon Allah in karanta muku wannan ina iyawa amma ina shaida muku in nizo ni iya da sakon da Allah aiko ni zuwa gare ku wa man ya'si Allah wanda ya saba ma Allah akan wannan sakon da ni aiko aka aiko ni da shi wa rasulahu ya sa manzo Allah da bayanin da ni ya saba masa fa inna lahu nar jahannama yana da wutar jahannama tuna dai baka bi Allah ba zaka shiga wuta kuma in ya shiga zai fito Allah ta ah, khalidina fiha abadan zai dawama ciki kenan in ya kafirce man manzancin manzo Allah duk wanda bai da manzancin manzo Allah ba bai da tauhidi da manzo Allah ya zo da shi ba zai dawama wuta har abada kenan حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من ضعف ناصرا وأقل عددا nan duniya suna gani suna da ƙarfi suna da mukamai suna da suke da gwamnati suke da makamai suke da yawa mutane hatta idza ra'aw ma sai sun ga abin da ake musu alkawali na azaba a rantashin tashin kiyama to lokacin kan fasa ya alamuna za su gane man abu afu nasiran wane ne ke da masu masu raunin masu taimakonsa nan kuna ganin sojojin ku za su taimake ku can sandan ku za su taimake ku shugabannin ku za su taimake ku waye zai taimake ku kuka dogara ga su kuka bar Allah ran tashin kiyama za ku gane waɗannan sojojin masu rauni ne ba sa iyawa za ku gane abu afu nasira mafi raunin mai taimako wa kallu adada wanda ke da karamci adadi kuna gani suna da yawa rana za yawan duk zai bace muku za ku ga ashe ba su ma da yawa don ba su isa ba saboda ka ba mai taimakon karanta shin kiyama in ba Allah ba shi kuma Allah bai taimakon ka sai ka rike shi a nan duniya قل ندري a karibin توعدون أم يجعل له ربي أمدا to suna ce manzo Allah ka gaya mana akwai wuta akwai kaza akwai kaza to yaushe za ta zo yaushe ne ulga ya musu in adari a karibin Mato a duna am ji alulahu rabbi amada ni ban sani ba shin kusa ne ko nesa Allah saka shi ya zama nesa yanzu a jashi ta tafiya ko ku a kawo shi ma gobe gobe ni ne ban sani ba saboda manzo Allah bai san da za a yi tashin kiyama ba don bai san gaibi ba عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا to sanda za a yi muku azaba ko sanda kiyama za ta zo gaibi ne ba wanda ya san shi in ba Allah ba shi Allah shi ne alimul gaibi wanda ya san gaibi ba kuma wanda ya san shi in ba shi ba fala yuzhiru ala gaibihi ahada ba wanda Allah zai sa ya san gaibin ya sanar da shi gaibi babu shi إلا من ارتضى إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا sai dai cikin bayan Allah waɗanda ba su san gaibi ba Allah zai zaba cikin sai ya ba su manzanci illa ارتضى wanda Allah ya yarda da shi min rasulin manzo sai ya da shi to sai ya aiko masa labarin gaibi sai ya sani kaga yanzu sanar da shi an kai asali bai sani ba amma Allah ya karantar da shi sai sai ya sani shi kuma in ya karantar da wasu su ma sun sani yanzu aljanna gaibi ce ba mu sani ba amma Allah ya gaya manzo Allah manzo Allah ya gaya muna wuta gaibi ce ba mu santa ba Allah ya gaya manzo Allah mun ya gaya muna mun yadda kaga yanzu akwai mai cewa bai san wuta ba ai gaibi ta kuma to amma saboda ni muka santa don Allah ya fada saboda da ya faɗi yanzu ta tashi daga mi ta tashi daga gaibi Da saboda ka illa manirta da sai wanda Allah ya gamsu da shi min rasulin cikin manzanni to shi ka Allah zai sanar da shi gaibi in ya sanar da shi gaibi to shi ke nafa inahu ya sulku bin bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah zai turo mala'ikun da za su kare wahayin da za a aiko masa wanda ya kunshi gaibi ne za a turo gaibi daga can sama Allah turo don a gaya ma wannan annabin to in aka zo mala'iku suka zo da wannan gaibin don su gaya ma annabin to za su zo da mala'iku inda ke kare wannan gaibin wannan wahayin gaba da baya Fai na wisul kumin min ya yadayhi na gabansa wa min khalfihi bayansa sai a turo rasa da da ke gadi kenan mala'iku za su zo da wahayi zuwa ga annabin Allah ba mala'ika guda kawai za a turo ba mala'ika ɗaya na ɗauke da wannan saƙon za a kawo ma annabin Allah sai ya zama su kuma mala'iku a dobo su bataliya wayanda za su rako wannan annabi wannan mala'ikan da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa haka don gudun kada wani aljani ya je ya kwace don gudun wani aljani kada ya zo ya sa su manta don gudun kada aljani ya zo ya canza to shi yasa sai a ce to mala'iku su rako shi ko aljani ba wanda yake tsoro kaman mala'iku an gane ko sauraka da ya ga mala'iku suna ɗauke da wannan wahin za su kawo ma annabin Allah wallahi ba ba hanyar da zai biyo shi yasa na da ci abin da yasa malamai suka ce manzo Allah ma'asumi ne a wajen wahayi ittifaqin malamai manzo Allah ma'asumi ni nan don duk wahayin da za a yi masa daga can sama sai an turo da mala'ikun da ke kare wahayin har zuwa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka dukkan wani annabi Allah to kaga kenan shi su annabawan asalin ba wanda ya san gaibi amma Allah na iya turowa a gaya musu don shi Allah na magana da su ba ba ba ma kafinta tsakani ba tafinta wani lokaci kuma turu mala'ika ya zama wasida wannan ya ka gaya masa ya tashi daga gaibi kenan Allah ya ce liya'alama an qarab lahu risalati rabbihim wa ahada bima ladaihim wa ahsa kulla shay'in adada liya'alama dan shi annabi ya sani don musulmi ya sani don kowa ma ya sani an abla ablagu risalati rabbihim lalle inna annabawan sun iya da sakon Allah dan ya zama an kare sakon tun daga can sama yazo zo har ya iso ga annabin Allah ya zama an tsare shi sannan manzo Allah ya iya da shi ga al'umma kamar yadda ya zo daga wajen Allah shi yasa duk abin da manzo Allah ya karantar na addini babu barna a cikin sa sai da Allah ya kare ki don Allah ne yake shi zai kare ki kuma ya kare ya kare qur'ani ya kare ma'ana qur'ani shine fassara qur'ani sune hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dai idan kace an kare qur'ani kadai ba a kare hadisan manzo Allah ba to kaga kenan qur'ani ma ba a kare ba domin hadisan manzo Allah sune ke bayanin qur'ani don qur'ani yana bayani addini ne su kuma hadisan manzo Allah suna sharhi game da abinda qur'ani ya fara ne to haka ce ma yanzu babu bayani qur'ani ne kawai ba bayani ai babu qur'ani kenan ina ba an gane wannan to shi yasa Allah shi ke kare manzanci shi ke kare addininsa wa hada bi maladihim ya gewaye duk abin da ke hannun mutane da hannun aljanu har da na mala'iku ma wa sa kullu shay'in adada komi ya sa adadinsa ya sa adadin mala'iku ya sa adadin aljanu ya sa adadin ya adam ya sa adadin ayyukansu ya sa adadin komai duk halittunsa gaba ɗaya ba abin da Allah bai sani ba wannan shine Allah fa wanda ya kamata mu bauta ma wannan shine Allah fa wanda ya kamata mu biye shi wannan shine Allah fa da ya aiko mana annabawa Allah kuma ya kare wannan annabta wajibi mu ne mu bi wannan annabin Allah wajibi mu ne mu bi Allah mu kaɗai. kadaita Allah da ibada mu kadaita annabin Allah da biyayya abin da karanta didi Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yahi muna wannan shine karshen wannan sura kuma nan zamu tsayawa insha Allah wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka wa malam da alkhairi ah, insha Allah za mu karanta abin da ya sauwaka na tambayoyi a mai tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum malam tambaya ta nan ita ce na taba ji an ce ba a son tazara tsakanin shafa'i da wuturi ko dumi ko magana ma ba a son yi tsakanin su sai kuma ni ga wasu na barin in an gama tarawihi sai su ce sai an jima cikin dare sannan za su yi eh, eh, wuturinsu a mutane ɗaya ke cewa ba a son a raba tsakanin shafa'i da witiri ana rabawa da za ka iya shafa'i abin da ke nuni da shafa'i dai don mutane masu fahimci ya shafa'i abin da suka ɗauka kawai wa'in na rakawoyin guda biyu su ne shafa'i wacce raka ɗaya ita a witiri a a shafa'i sallolin dare gaba ɗaya wanda mazu Allah ke cewa salatun laili masna masna sallar dare guda biyu ake a sallame guda biyu ake a sallame guda biyu ake a sallame haka manzo Allah ce ya ce yace fa a khashi'a dukumul subha falyusalli rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad sallah za ku sallolin dare za ka rinka yin guda biyu ne ka rinka yin guda biyu can in ka ji tsoron alhijir zai keto kenan can wajen keto alhijir sai kai raka'a guda sai ta zama ma witiri ga wayancan duk da kai guda biyu din nan haka manzo Allah ya fada to daga idan kai biyu a farkon dare ko kai hudu ko kai biyar a abin nan shida ko kai takwas ko kai goma ko ma sha biyu kai to ɗayan da sai ya zama ƙarshen dare za ka yin ta in ka kaɗai ne amma idan a masallaci ne wajen inda ake tarawihi a'a abinda ake bukata gare ka ka bili man sai an kare gaba daya sai an kammala yafi idan ka kai guda biyu ka tafi Allah zai baka ladan guda biyu idan kai guda shida ka tafi Allah zai baka ladan guda shida in kai goma ka tafi Allah zai baka lada amma da zaka hakura kabili man din nan ai a kai karshe yayi raka'an nan daya tare da kai kuma ka koma to shi kenan yanzu ko kwantawa kai ka ci gaba da baccinka to Allah zai rubuta ma kamar daren gaba ɗaya ka tsayu shi yasa manzo Allah ke cewa duk wanda ya bi liman da wannan sallah ta tarawih da sallar tahajjud ake nuyi ya bi shi hatta yan sarifa sai da liman ya gama gaba ɗaya to za a rubuta shi kamar yayi qiyamul layli gaba ɗaya ina fata an gano nan saboda ka bi shi sai an kare sai ka koma ka koda kana da niyyar zaka sake tashi ka kara wannan ƙari ne lada ne Allah zai baka lada amma yanzu dai zai baka ladan kai kiyamul lailin ka tashi ko baka tashi ba Allah zai baka ladan kiyamul laili to in kana bukata kuma ka tashi ka tashi kuma ka rinka rakoyin ka guda biyu kana sallami ka raka biyu ka sallami kakka sake biti ka riga kai cikin Allah ya saka malam da alkhairi mai tambaya ta gaba take cewa ah, Allah ya saka wa malam da mafificin alkhairinsa malam menene hukuncin sallan nan da ake ta tura a social media ana cewa mutum kamar misali in daren tara ga wata za a karanta fatiha da kuma ulhuwallahu kafa kaza ko ayatul kursi kafa kaza menene hukuncin wannan sallan wannan sallan midiya ne babu ta a cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh mutaya ga karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani wasu yan social media suna hada wannan kawai don su samu followers da views da like shi ne kawai wasu kuma eh, tun suna yi ne kawai saboda jahilci a sallar da aka aje ma dai su ne wa'in da ka sani babu wata sallar da ake cewa ka kaza ga abin da za a yi rana ta kaza ga abin da za a yi sha bakwai ga abin da za a yi sha kaza ga abin da za a yi babu wannan na mai tambaya ta gaba take cewa Allah ya ƙara malar lafiya ke tambaya ta nan ita ce malam ni ce nake ganin lamniya alamun zuwan jini sai dai babu jinin sai dai kuma akwai wani fatsi-fatsi shin ya halatta in bar azumi ko sallah ko sai na ga jini eh in dai wannan shine alamar zaki fara ganin jini to da ke fara ganin wannan musamman in akwai alamar jini jini cikin wannan ruwan to shi kenan daga wannan lokacin jini ko kaɗan ne a ciki to zai haramta miki sallah zai haramta miki duka wasu abubuwan da aka haramta ma mai haila amma idan ya zama babu jini ko kaɗa ruwa ne zalla kawai wannan bai hana miki komai sai lokacin da jini ya zo um, tambayar ta tabi take cewa malam mace ce take karatun alkur'ani ba ta saye da hijabi ta kai wurin da ake sujudu tilawa za ta iya yi ta tsayawa ta yi ko babu hijabi ko ko sai ta shirya ta sa hijabin ko ko za ta iya wucewa ta bi sujada eh wasu malamai na cewa wai wannan sujada duk sharuɗan sallah to sun wajaba ga yinta amma dai ba haka bane ita dai sujada ta alqur'ani an baka umurni kai amma ba dole bane in kana karantawa kakkai inda ake wannan sujada to za ka yi sajada amma ba dole ba in kayi ba matsalata ba sawa'un kina da arwalla ko baki da arwalla don karatu qur'ani ana yi ne da arwalla ko ba arwalla sawa'un kina da hijabi ko baki da hijabi sawa'un kina dibi alqibla ko baki dibi alqibla zaka iya yi kuma baka da laifi ga wajen Allah kuma Allah zai baka ladar sajada Allahu ta'ala alam sai mai tambaya ta gaba take cewa Allah ya ƙara malan lafiya da imani cewa malan da Allah in alamomin cikin alamomin balaga na mace ya bayyana kamar gashin Hamata shi azumi ya zama dole a kanta ko da ba fara al'ada ba e dama mun yi wannan bayanin cewa alamomin balaga ba guda ne ba dukkan wata ta riga wata to an zama dole ibada ta hauki ta haushi na maza da na mata gaba daya da yake an yi tarayya kusan gurare da yawa wuri ɗaya ne kawai aka sha bamban fitar da nono namiji da mace wajibi ne ya balaga fitar da mani wajibi ne an balaga fitar da gashin hamuta wajibi ne an balaga ko hamuta ko mara haila wajibi ne an balaga ga ɗiya mace wannan duka alamomi ne duk ɗaya daga cikin ya riga ɗaya to wajibi ne na'am tambayar ta biyu take cewa mala idan mace za ta yi wankan al'ada dole sai ta kwanci kitsonta kuma idan tana wanka tana cikin wanke gaɓoɓin alwala sai ta yi rihi menene matsayin wankan nata wannan wata kadiyya ce wadda malamai ke ta jayayya kuma na taba samun wannan rikicin a jiga tsakanin malamai da malamai ana ta ce ce ku ce akan wai mace in za ta yi wankan biki dole sai ta banye ganta eh, ko eh, wankan haila ko wankan biki wasu ma har cewa ko wankan janaba so magana mafi kyau babu zama dole ga dukkan wa'annan babu zama dole sai dai kuma ki tabbatar da ke zuba ma kanki ruwa sosai ke murza sosai yadda ruwa zai shiga cikin kai shi kenan wannan ke ɗauki abin da a wajibi amma abin da ya shafi na abin nan na haila ko na beki shi in ki banye kanki to kamar ke fita daga sabanin malamai ne sau da shi ke ga bai da wahala amma duk matar da kace ma dusar da ta yi janaba sai ta banye gashin kanta ai ka tsaza mata abin da bai mayuwa ina fata ga saboda dukkan su ba dole ne ba amma dai in ta banye ga haila to wallahi alhamdu ana son hakan ba dole ba ana son hakan wallahu ta'ala ala na tambaya ta ƙarshe insha Allah ke cewa Allah ya ƙara malam lafiya ce malam da Allah tambaya ta nan ita ce menene hukuncin matar da mijinta yasa ta zubar da ciki na wata daya kuma jini ya ke dauke mata har tsawon wata daya da sati daya har azumi ya zo kuma yana zuba sai ya sosai yaya azuminta yake na farko dai mu ji tsoron Allah akwai mata wa'anda ke kokarin da sun samu ciki su je su zubar akwai mazan da ke da irin wannan akida akida ce mara kyau kuma yahudanci ne suka shigo da cikin musulmai kuma har an ce wasu daga cikin malamanmu ga irin wannan fahimta saboda an gaci wa gabanni na so kyan boko muna so saboda ka dole sai a rinka fito ana ana ba da fatawa akan haka wallahi matar da duk za ta ɗau ciki in dai lahiya lau za ta iya ɗaukan cikin na lahiya ta sauke shi lafiya cikin yana lafiya lau ita tana lafiya lau goyonta yana lafiya lau ko kuma ɗanta da ta yayi lahiya lau to baka da wani dalilin da zai saka cewa ba za ta haihu ba baka da shi a musulunci gaskiyar magana saboda mu ga mu juna mu gaskiya amma wani kawai wai dan boko sai diba to aini wallahi albashi na bai wuce dubu hamsin ba wallahi in ni samu diya shidda ai bone ya ci ni yanzu dai da kake zubar da cikin matarka sannan bone zai ci ka wallahi sannan bone zai ci ka domin zaka kai da inda zaka yi kisan kai ne sannan kuma zaka kai da inda shi Allah ba a masa wayo wallahi wallahi Allah ba a mai wayo kana ganin cewa in baka da ƴaƴa da yawa wai sannan zaka samu arziki wallahi zaka iya tsayawa da daga matarka sai da daya da biyu ko uku kace nan ka tsaya kuma Allah turo ma talauci ba wanda zaka yi wallahi ka mutu da talaucin kuma ba wanda zaka yi kuma Allah zai iya baka ƴaƴa kuma ka samu wayannan ƴaƴan da yawa kuma Allah turo ma arziki wallahi akwai wanda yana da ƴaƴa da yawa akwai wanda ko matar bai da amma mara matan shi ka zuwa wajen mai yaya kuma mai yaya ya mai abin da yake ci mun gane su kuma yaya arziki ne wallahi yana yiwa cikin yayan ga da kake cewa kar ta haihu cikin su ne za su zama arziki gare ka da dama mun ga haka mun ga gidan da ya taso babu arzikin amma sai Allah ya sa suna haihuwa cikin wanda za a haihuwa sai mutum guda Allah ta sai sai arziki daga nan sai kaga dottijo ya huta sai ka ga uwa ta huta haƙƙin uwa ma su huta saboda Allah ya yi mai arziki to inda kuma wani zaka ni karami na cikin su manyan suna can Allah bai ba su ba saboda ka mu ji tsoron Allah wallahi arziki na Allah nahnu narzukukum wa iyyahum mu ne za mu azurta ku kuma kanku muke azurta ku amma wai yanzu hatta kai ana bada da fatawai har da manya-manyan malamai wai ka dibi yawan arzikinka da kuma gurgudun haihuwarka wai shi kenan ai in ka haihu ya'ya da yawa to ai wayannan ya'yan ba su ne za su zama abun alfahari ga manzo Allah ba da manzo Allah ya ce tanaka hul wadud al waluda fa inni mukathirun bikum al umama yawm al qiyama ku ai himace ku auri mata masu haihuwa wayanda ke kaunar ku macen da ke kaunarka mai haihuwa ka aure ta ya hi ka je ka auro wadda tana kaunar ka amma ba ta haihuwa sai dai ta ci tuwo kawai shi kenan iyaka ba ta haihuwa yace kakka aure ta aure mai haihuwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dalili fa inni mukathirun bikum al-umma yawm al-qiyamah ran tashin kiyama ina bukata al'umma ta su yawa a ce duka al'umma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam haka nike so sai ka ji malam ya ce to ai wannan ana nufin waɗanda za ka haifa ka yi musu tarbiyya ka koya musu kaza wa kaza wa kaza su ake yi amma ba ka iya su ba ka iya kishe su ba ka iya musu kaza wa'anda ai ba a tarbiyya wallahi na ga wanda bai iya ciyar da ƴaƴansa bai iya kishe su amma suka daso suke kishe shi kuma sun samu tarbiyya na ga babban mutum babban mutum wanda ya fi karfin cin abincinsa ba abincinsa ba har garinsu gaba ɗaya na iya ciyarwa ya ɗauki ‘ya'yansa ya ɗauki nauyin karatunsu ya yi mi ya yi mi daga cikin ‘ya'yansa akwai yarinyar da ya ɗauka ya kai ta ingila karatu ta je can can lalace can ingila ta zama mashayar giya ta dawo nan gida ya ɗauki mota ya bata da ya bata mota yau gobe ana iske ta can ta buge mota ga wani ya a jiya a ɗauko ta jina-jina ta sha giya ta yi mi a ɗauko ta a zo a je a gyara mota a canza mata motar gobe kuma ta je ta buge ta karshe haka dai ta nakashe ta lalace kuma babban mutum ne ina faɗe shi duka saka kun an san shi sauraka ba kuɗi ke sa tarbiyya ba wallahi ba kudi ke sa tarbiyya ba kai dai ka samu tarbiyyar shine ka san qur'ani ka san hadisi ka karanta da matanka wannan ka karanta ma ƴaƴanka wannan shikenan Allah shirya su sai su shiryu in ba su shiryu ba wallahi kudin ka ba su shirya su ina ba ta an gano to daga wannan abun da mijinki yayi bai kyauta ba kuma ya tuba ma Allah ya tuba ma Allah sai dai in likita ne yake in ki ci gaba da cikin nan kina da matsala ko ke ko cikin ko kuma yaron da ti eh, haifa to nan ne kawai ya halatta a zuba da ciki wanda bai kai wata eh, abin nan wata wata biyu ba ko kwana 120 wata hudu wata hudu amma dai duk abin da ba haka ba to bai halatta Allah ya ba ku ciki ku yi roki Allah ya sa zama shine